ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الهميس إن يوم كنا يوم قوة الرجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كم مكة ومدينة شكرا دولة دريه da arba'in da ɗaya a karatu cikin umdatul ahkam daga za mu ciki tabu zaka littafin zaka malai ke cewa zakatu fil lugati annama wa tathhir annama shine haɓaka da kuma tsarki Wafi shari'i in an ce zakka a shari'a haƙƙun. wajibun fi malin haƙƙi ne da yake wajibi na dole-dole amma cikin dukiya ke bantacciya dukiya ke bantacciyar ita ce bahimatul an'am dabbobi na ni'ima wal khariju min al ard ko kuma abin da ya fito daga ƙasa na hatsi kenan wannan ƙada abin da ya shafi الذهب والفضة وعروض التجارة لكم كاين كاسوانتي نكدرة wannan su ne ake fitar musu zaka lita'ifatin maksusa kuma sai a ba ma wani jama'a ke bantattu su guda takwas ke kuma fi waktin khas kuma a lokaci ke bantacce wa huwa tamamul haul shine in shekara ta cika mutum zai kirga sai a bayar da juz'un maqsusun juz'i ke bantacce ya danganta irin dukiyar idan kudi ne sai a bada rubu'ul ushri rubu'ul ushri shine 1 over 40 ke idan kuma ya kasance na noma ne sai a duba noman wani iri aka yi ya zama na damuna ne sai a ba da al'ushuru al'ushir 1 over 10 in kuma na noman rani ne sai a ba da nisful al'ushiri shi ne 1 over 20 nisful al'ushiri wata na gane lissafi in kudi ne sai a ba da rubur al'ushiri in noma na damuna sai a ba da al'ushuru one over ten in kuma na rani sai a ba da nisful ushiri shi ne 1 over 20 ke kuma ya kawo mana wasu miyar fi shar'i zaka ana ce mata zakka ne a shari'a liyujudil ma'anar lugawi fiha domin akwai ma'ana na luga a cikin zakan mana saboda tana haɓaka maka dukiya sannan tana tsarkake maka wahi ahdu arkanin din zakka tana ɗaya daga cikin rukunan addini wa qad bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas as sahih yaqtadiha qur'ani ya tabbatar mana da zakka da yawa bal man kaga sallah to zaka ga zakka Allah mai gima da kaka yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzarun ayyuhu Allah mai gima da kaka yake cewa dangane da mu'minai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wayutuna zakata suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka har ahlul kitabi ma abinda Allah ya umarce su da shi ke nawa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa'a wa yuqimu as-salata tsayar da sallah wa yu'tu zakata su bada da zakka wa zalika dinul qayyima kaga an ka samu sallah sai ka zo ka samu azzaka to lokaci ta za zuwa ita kadai khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim sadaqatan yani zakatan malai ce wali wujubiha shuruf amma kafin a ce zakka ta kama mutum dole akwai sharuda na ɗaya daya hal islam musulunci shine mafi mahimmanci sharuda mutum ya zama musulmi wala jibo ala kafirin zakka ba ta wazaba kan kafiri wa in kana an ha fil ma duk da cewa lahira za ta bai shi me yasa bai bayar ba wa yu'azzabu ala tarkiha kuma za mai azaba me yasa bai ba amma tunda kafiri ne yanzu ba sai ya biya ba Sharaɗi na biyu saniyaha milkun nisab mutum ya zama ya mallaki nisabi sai ce wa ya ci bayanin mai in sha? Allah ta'ala bayanin nisabin zai zo ya danganta da irin kudin idan kana da dinar ne to sai ya kai dinari ashirin dinari ashirin yanzu shine nisabin zakka miliyan da wani abu in kuma dirhami ne sai sun kai ɗari biyu in shanu ne su kai talatin in tumakai ne arba'in aha sannan kuma in raƙuma ne daga biyar in kuma na noma ne in zama daga hamsatu ausuk ausuki biyar mana ausuki biyar shi ne ke daidai da nawa kowane ausuki ɗaya na daidai da sa'i sittin ne don kai 60 times 5 shine zai zama 300 ke sa'i 300 sa'i 300 idan baka da sa'i sai ka buga shi su hudu 300 times 4 sai zama mudun nabi 1200 ke shine nisabi nisabe nisaben ke a inda sa'i nawa muka ce 300 in kuma da mudun nabi dubu ɗaya da ɗari biyu ba wani ana yin shi da buhu buhu ba ne sai da an riga an auna a buhun an gane cewa buhu kaza shi ne ke daidai da sa'i kaza ko mudun nabi kaza to shi ke to malai ke cewa anan sharadi na uku mudhiyul hawl ya zama shekara ta biyo mai dukiya. illa fil khadihi min al ardh sai dai na noma fa hawluhu husuluhu shi kawai an same shi ke in za ka yi noma sau biyu a shekara to za ka fitar da zakka a biyu ke ya ce wahiyar min mahazin islam kuma zakka tana daga cikin kyautatawa na musulunci allazi ja'a abin muwasa musuluncin da da bayarwa wattarahum da kuma tausayi watta'abud da tausasawa watta'awun da taimakakeniya musamman tsakanin wanda suke da shi da wanda ba su da shi Ah, wa qat'u zabira kulli sharrin da kuma yanke dukkan wani sharri yuhaddidu al-fadila wanda yake yuhaddidu al-fadila wanda yake tahdidi na falala wal amni war rafa sannan kuma yake tsoratarwa da zaman lafiya da kuma yalwa wa ghairi dalika min muqawimatil baqa li salahi ad-dunya wal akhirah da duk abin da zai kasance yana muƙawama da zaman lafiya duniya da lahira donin zakka tana daga cikin abubuwan da suke yaƙi da rashin zaman lafiya ce faqad ja'alaha Allahu tuharatan li sahibiha min fadilati al an sanya zakka ta kasance tsarki ga ma'abotan ga ma'abocin zakka dangane da tabi'a mummuna ta ruwa وتنمية حسية ومعنوية min afatin nafsi sannan kuma har yanzu a samu haɓakan dukiya hissiyan wa ma'anawiyan inda za a iya gani shi da kuma wanda ba za a iya gani ba inda Allah zai sa albarka cikin dukiyan min afatin nafsi daga tawaya irin na ko cuta irin na tawayan arziki wa musawatan bayna khalqihi sannan kuma ya kasance akwai bayarwa tsakanin bayi bima kawwalahum min ma, da abinda Allah ya ba su na dukiya wa i'anata min al-aghniya li ikhwanihim al-fuqara sannan zaka har yanzu akwai taimakake ne tsakanin mawadata da wanda suke talakawa alladhina la yaqdiruna ala ma yuqimu awaduhum min mali wala quwwata ala amali wa tahqiqan lis-salam الذي لا يستقر بوجود طائفة جاعية ترى المال المحرومة منه وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء للفقراء بنصيب من أموالهم وبمثل هذه الشرائع الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية وأن ذا إيجان في المسلم shine addini na adalci na zamantakewa alladhi yakfulu lil faqir al ajiz al aish wal wanda yake daukan tsawainiyar talaka wanda ba shi da abin da zai ci ko ya rayu walil ghaniki sannan kuma shi mawadaci musulunci ya bashi hurriyatat tamalluk yana da dama ya mallaki dukiya muqabila yi wa kadhi maimakon yadda zai tafi ya nema ya yi wahala to musulunci ya ba shi dama ya tara wa hada huwa al-mazhab al-mustaqim alladhi bihi umar al-kawn wannan shine mazhaba wanda take bibiticiya ba kuma ce ba wanda zai mallaki fiye da dubu kaza ba a ko gwamnati ta haramta mai mallaki fiye da kaza musulunci ya halatta maka ka tara wa salahu ad wa ad-dunya wannan shine inda duniyar mu za ta gyaru addinin mu zai gyaru ولا شيوعية متفتضفة ولا رأسمالية ممسكة شاحة ba ka kasance ya kasa a wuce gona da iri ko ra'asumaliya mumsika a ce gwamnati take da kuɗi kawai ba wanda ya sai zama yana da kuɗi wanda za ta kasance tana ruwa akan mutane to ronan zakka kenan musulunci ya kama na ita dan ya kasance akwai ta'awun taimakakeniya tsakanin mawadata da wanda ba su da shi sannan kuma a ciyar da wanda suke mabukata sannan kuma ya kasance a tausasa musu zukatansu duka wannan yana daga cin ma'anin zakka kuma da ya fara mana da hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mu'adh ibn Jabalin, annahu sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'adh ibn jabal hina ba'athahu ila al-yaman lokacin da ya tura shi zuwa yaman innaka sata'ti qauman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'azu kafin ya tafi lalle lalle zaka je ka samu wasu mutane ahla kitabin suna da littafi a hannunsu mana ke na karantar da shi zai iya fuskantar kalubale to yi tattali kafin ya ji fa idza jitahum idan ka je gurin Fadu'uhun fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa al'amarin farko ka kira zuwa su shaida babu an bauta daga gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan rasulullah sannan kuma lalle lalle ka kira su shaida annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a fara da tauhidi fa inhum ata'uk ata'u laka bidhalika idan sun maka biyayya akan haka fa akhbirhum ka ba su labari annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin gaya musu Allah ya fallanta musu guda biyar fi kulli yawmin wa layla cikin dare da rana biyar kawai za ka yi amma ladan hamsin ne fa ilhum ata'u laka bidhalik in sun yadda za su sallah فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وبقي مستوى للي ألا يقل الدم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ذاك إذا كان لك مودة تنسو متانا يمن كنا أغنيائهم سنانتي تأتي قوما من أهل الكتاب وهنا بعثه إلى اليمن وكذا متانا يمن كنا ذاك إذا كان لك فترد على فقرائهم sai an bayar ma da talakawansu ana zakan za a karɓa daga gurin mawadaci to talakan da yake gurin shi zai amfana wannan sai ke nuna maka ba a cire zakka daga wani guri a wani guri can sai na can din sun fi bukata ban ba haka ba gurin da aka karɓi zakka sa'i a gurin zai raba ta a garin da ya karba a garin zai raba ko anguwan da aka karba a anguwan za a raba don ya zama akwai ta'awuni tsakanin su masu kudin da kuma wanda ba su da shi babu hikima mutum ya fitar da zakka kuma sai kai wani gari ba kuma talaka sun baibaye shi fa hum aqa'u laka dhalik idan sun ma biyayya sun kira su fitar wannan sallallahu alaihi wasallam da kan shi ce fa iyyaka Tunahurika wa kara'ima amwarihim da dukiyoyinsu manya manya uwar garke garkace ita zaka kama wattaqi da'watal mazlum sannan kuma ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta yanzu na tura ka kai ne sa'i in gari ka zalunci mutum to ma addu'a fa za ta kama ka wa innahu laysa bainaha yani baina da'awa kenan wa baina Allah hijabu tsakaninta da Allah babu shamaki Allah yana karba yace al-ahkamul ma'khudatu min al-hadith ya fitar da matsaloli goma sha hudu malai na farko wannan hadisin yana na mana al-istidadu bil hujaji wal ilm ay tanadi na hujjoji da ilimi li mujadalati a'da'i din inda mutum zai mujadala da wanda suke gaba da addini wa raddi shubahihi min batila da kuma mayar da shubuhohin su wanda ke na barna a sai an yi tanadi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka je gurin mutanen da suke ahlul kitab na biyu ta'allum wa ta'lim husni da'wati ila Allah koya da kuma karantar da kyakkyawan da'awa zuwa gurin Allah litakuna da'awa bil hikma din da'awar ta kasance ana yin ta akan hikima na uku ad-da'watu ila Allah ita da'awa gurin Allah taqulu bil ahammi fal aham ana fara da abin da yafi muhimmanci sai mabi da shi sai mabi da shi al'amarin da yafi muhimmanci kira zuwa ga tauhidi daga tauhidi sai sallah daga sallah sai zakka yaji ce inna ahamma shay huwa tauhid babban al'amari shine da ya fara da tauhidi li'annahu al-asas alladhi la tasihu al-ibadat bidunihi shine tushe wanda dukkan ibadun ba ba inganta ba sai an samu tauhidi matsala ta biyar inna salawatul khams salloli biyar ta ati fil martabati thaniya sune na biyu ke annaha, domin ita ita sallah amudu din ita ke ginshikin addini in yi zama babu ita an cire filoli to kaga gidan sama sai ya fadi su lokacin kenan mutum ya kasance baya sallah ma'ana kenan ba matsayin shi yake na musulmi ba kenan العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر مسألة تشهد إن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة زكاة تشهد تؤم لما توهيدي سلى في زكاة أبو نبقي إنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى أو جند أو باب تاشي لما توهيدي أقوم سلى hatta yi a fil ula har sai an yi biyayya na farko an yi zai tauhidi sai a musalla na takwas inna zakata musawa muwasa inna zakata muwasa ma'ana zakka ya kasance bayarwa ne li'annaha tu'khadhu min al-aghniya za a karɓo ta daga gurin mawadata da tuɓal fukara sai amma inda ta zuwa gurin talakawa na tara innahu la ya lis-sa'i bai halatta ba ga sa'i sa'i nan za tura dan ya karbi zakka an ya'khudha min al da al ya ce sai uwar garke zai dauka ko abin da yafi kyau a bal ya'khudhu al-wasat zai duba tsaka tsaki ne illa sama samaha bidhalika rabbul mal sai dai shi mai ya yace bismillah a kama uwar garki to shi ke amma bai ce haka ba to mutum zai ɗauki tsaka-tsaki ne ya bila haya'in wala ikira shi kuma ya kasance ba wai kunya ba kuma ba tilasta shi ba ya ce haqqu lahu haƙƙin nashi ne wa qad ba kuma ya zai bayar to tun da zai bayar sai a na tsakiya matsala ta goma an yakshe sa'i min zulmin nas kisa'i ya kasance ji tsoron zaluntar mutane fa inna zulmahum sababun fi du'a'ihim domin ya kasance zalunce su za su mai addu'a allazi la yarudduhu Allah ta'ala kuma addu'an Allah baya mayarwa li'annahu talabul adli wal hukm domin shi an nemi adalci da kuma me لأنه طلب العدل فهو الحكم والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين domin Allah ya nemi a adalci a yi hukunci sannan kuma Allah shi ne mafi adalci kuma shi ne mafi hukunci raunin dole kasance shi sa'i ya yi adalci matsala ta goma sha ɗaya mashiru'iyyatu batil imam as-su'ad li jabi zaka ya halatta ga limami shugaba na gaba ɗaya ya tura sa'i yanke sa'i shine mai zuwa ya karɓar zakka Lijabi zakati dan a karɓo zakka da wannan ya kamata lallai kasance yadda ake fitar da zakka yana buƙatar gyara wani su gurare za ka samu tuntuni to sun mana nisa sosai sarakunan su da malaman su da masu kuɗin da talaka duka suna ba da haɗin kai wajen zakka da waƙafi su a guraren su can za ka je wai zakka da duk wata gunduma an je za a tattaro zakkan kuma sai a tattara wanda za a bawa kuma sai ga cewa bi iznillahi ta'ala abin yayi tasiri amma kamar mu a nan sai kowa ya fitar kawai inda yake so ba ka samu ko an samu din ma to dawa dawa aka bawa sai dai ka ji to akwai sa'i amma da wadawa aka ba mu zakkan sai ka rasa me ake yi da zakkan Allahu a'lam amma tun aka samu duk gurin da aka za a ce an samu zakka a gunduma kaza an samu miliyan kaza na hatsi an samu kaza dabbobi an samu kaza sannan kuma za a ba ma wane da wane da wane to kaga mutane sun samu karfin gwiwa na ba da su saboda sun san ana ba ma talakawa amma zakar da za a karba kawai amma sai ka rasa ina ake sa ta to za ka ga irin wannan zakan baya ba da ƙarfin gwiwa dole yana buƙatar da aiki da ake aikace a dinga ganin tasirin shi na sha biyu filiktisari ala salawatil kan dai je Allah ya faranta salloli biyar dalilun ala adami wujubil witr shi witri ba dole bane yana daga cikin sunnoni salloli biyar daga salatu zuhur zuwa salatu ah, subh matsala ta goma sha uku jawazu sarfi zakati li sinfin wahidin min al-asnaf samaniya ya halatta a tattara zakka sai a ba ma sinfi daya misali fuqara anan kaga sai tuqadu min adniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim bi ambata sauran asnafin ba babu laifin su suka fi bukata sai a ba su ƙauluhu ala fuqara'ihim wa mutanen garin ke talakawan garin usudilla bihi ala adami jawazi naqli zakati min baladin ila akhar malamai suna kafa hujja da shi akan cewa ba a cire zakka daga wani gari akai wani gari amma malai ce wasahihu jawazu naqliha amma magana mafi inganci ya halatta la siyama ma'al maslahati in ya zama akwai maslaha talakawan can ya zama sun fi na nan ko kuma bi an ya lahu a ƙarin fukara yana da makusanta kuma su talakawa ne fi gairi baladil mali kuma su suna wani gari ne daban shi misali yana kano yan uwan kuma suna nan jos to kaga hada-hadan kano da nan jos ba iri ne ba ne sai ka samu cewa to zai iya turo da zakkan a ba wa makusantan shi kuma an ba makusanta zai zama yana da lada biyu ladan zakka sannan kuma ladan zumunci au i'anatin ala jihadi ko kuma an samu wani mujahidun to babu laifi ya ba su au ilmin ko kuma ya kasance zai bayar dan ilimi akwai ɗaliban ilimin da suke bukata to babu laifi a cire shi daga wani gari zuwa wani gari وكان صلى الله عليه وسلم يبعث أماله على الصدقة annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tura ma'aikatan shi da za su karɓo sadaka fa ya tuna biha al sai kuma a kawo cikin garin madina li yufarriqaha fiha dan a raba zakkan a cikin garin madina wa yace wa hiya wa huwa al-imam ahmad wannan ɗaya daga cikin ruwayo kenan da guri imamu ahmad wal mashhuru min min mazhabihi al awwal kuma wannan shine fi shahara a ce in akwai maslaha babu ne amma babu maslaha tukhadu min awliyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim wannan hadisi na farko kenan cikin babu babu zakka wata mai zuwa sai mu tashi al hadisin abu sa'id zakkan kuɗi zakkan raƙuma da kuma zakkan noma wala fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa da kuma yadda ake fitar da zakka mai halin zuri akwai bukatan wayar da kai musamman ya ake fitar da zakkan noma wani suna ɗauka buhu buhu ne yawanci kuma suna ɗauka dami dami ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi ya girgiba ba ya yi ƙigiri da hamsatu ausuk to duk abin da za a yi sai a kimanta shi a kwatanta shi da hamsatu ausuk in ya kai shi ke in dai sun gwada suka ga haka shi ke nan ce buhu biyar ne ko buhu goma in dai ya kai daidai da hamsatu ausuk shi ke ba sai awon auna ba ke nan nan ce an cika buhu goma shi ne daidai da hamsatu ausuk shi ke nan sai mutum ya fitar da zakar amma ba haka ba dole sai an auna shi an san ya kai Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين